Assalamu alaikum wa matasa barka ku da shigo labarin matasa na wannan ranar Asabar 27 ga watan Afrilu na shekarar 2024 a ɗakin magana kuna tare da nisa mira Wafi da Gora ta fanta Shamsu don gabatar muku da labarin matasa. Ya ne Gora kina lafiya? Alhamdulillah Mira ya kike? Lafiya launi. To yau da me kika zo mana? Za mu sa ido kan ayarin da majalisar matasa ta ƙasa ta kaddamar da kan mahimmancin zaman lafiya a Tawa, Tilaberi da jihar Agadez. Takaitaccen rahoton namu kuma zai kai mu ga ya inda babbar hukumar wanzar da zaman lafiya ta zagaya waɗanda ke bakin kogi domin wayar da kan matasa game da haɗin kan al'umma sannan kuma za mu rufe wannan labarin namu tare da shafin wasannin motsa jiki. Gora kamar yadda na faɗa Majalisar Matasa ta ƙasa ta ƙaddamar da ayarin wayar da kan jama'a tare da haɗin gwiwar babbar hukumar tabbatar da zaman lafiya. Haka ne Mira jihohi guda uku ne abin ya shafa wato Tawa, Tilaberi da Agadez. Shugabannin majalisun matasan Mali da Burkina Faso su ma sun halarci wannan rangadin. Sidi Muhammad shugaban majalisar shawarar matasa ya yi wa abokin aikinmu Alamin Washar karin bayani ta hanyar waya. Hakika waɗanda ke fama da ta'addanci matasa ne kuma matasa ne ke ta'addanci. Kenan gare mu dole ne a yawaita irin waɗannan ayyuka domin kawo zaman lafiya a ƙasar mu domin a dawo da kwanciyar hankali. Ba iyar komai idan babu zaman lafiya. Kamar yadda na ce matasa su ne ginshikin zaman lafiya. Dalilin haka ne muke shirya wannan ayari cikin yankunan uku haka kuma Mali da Burkina tare da shugabannin matasan waɗannan ƙasashe domin mu na is su ci gaba cikin zaman jituwa. Gora a wata wasiƙa da aka rubuta a ranar 18 ga watan Afrilu na wannan shekarar 2024 ma'aikatar ilimi ta ƙasa ta sanar da cewa a wannan shekara za a ci gaba da jarabawar CFAPD wato shiga kwaleji. Ta yaya abokanan hulɗar makarantu dogon dutse suka yaba da wannan shawarar amsa cikin wannan rahoton da Abdulaziz da Yuma mai shirya mana. Ƙungiyoyin ilimi da horo sun yaba da wannan ƙudurin na ministan da ya sake dawo da wannan jarabawar ta CFAPD mamman kallamu magatakarda na ƙungiyar sinin ta Dogon Dutse. Wannan mataki mun yi maraba da shi saboda ya yi lokaci da tsarin karatu musamman a fannin firamare ya zama abin da ya zama ba tsari. Sai muka ga ofishin minista sun ɗauki mataki domin jarabawa ɗalibai wucewarsu daga ajin CMD zuwa ajin CZM. Uwayen yara su ma sun yi bada wannan ƙudurin. Ibrahim Gero magatakarda na haɗaɗɗiyar ƙungiyar uwayen yara ta Dogon Dutse. Sai mu ce abin farin ciki ne da muka ji wannan bayani saboda kowa sani ilimi na karatu ya taɓarɓare ko ina daɗi na biyu game da wannan tahiya mutane za su mai da hankali tuni da 'yan makaranta sun samu horo kan wannan jarabawar A makaranta ai muna maganar sharabawa a wannan shekara ba za a yi kimanta aikin ɗalibai ba, kuma zan shiryawa wannan jarabawar. Daga 24 zuwa 25 ga watan Yuni shine lokacin da aka ƙayyade don gudanar da wannan jarabawar ta CFAPD. Fanta Agadas a matakin jami'a ɗalibai suna gudanar da ayyukan samar da kuɗin shiga. Wannan yunkurin wanda shugabanninsu suka yaba da shi yana kwantar da hankalin iyaye domin suna kula da kansu har ma suna tallafawa na kusa da su. Musa Mamman ɗauke da rahoton. Sai da glass, ɗimki da kuma wani ɗan gyare-gyare. sannan kuma da ba da horo akan na'ura mai kwakwalwa cewa da informatic suna daga cikin ayyukan da 'yan makaranta suke yi. Ina sayar da kankara a cikin jami'a na fara tun shekarar da ta gabata. Ina samu saboda tun da na fara ban taba dora ma iyaye na nauyin su bani wani abu ba. Ina kula da na'urori da kuma ba da horo. Ina samu saboda duka mutum ɗaya jika ashirin yake biya. Misali idan na samu ɗalibi biyar tuni na haɗa jika ɗari kenan. suna yin abun a zo a gani a cikin wannan makarantar musa abubakar kani abdulaziz magatakarda na haɗaɗɗe ƙungiyar 'yan makaranta ta jami'a ta agadas wannan tsari na abokaninmu abun yabawa ne da ƙarfafa musu gwiwa baya ga samun na kashewa wannan 'yan makarantar suna taimakawa a cikin biyan kuɗaɗen karatunsu da kuma sauran ɗawainiyar da abokansu 'yan makaranta. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu. A wannan makon ne babbar hukumar tabbatar da zaman lahiya wato HACP ta kaddamar da gangamin wayar da kan mazauna bakin kogi kan tsaro da haɗin kan al'umma. Wannan yunkurin yana da nufin ƙarfafa al'umma don su zama masu himma wajen yaƙi da dukkan wani fatauci na haramtacciyar hanya a bakin kogi. Mun bi rahoton fadal Alu. Fatauci da dama ne ake yi ba bisa doka ba a kogin Isa da kowane bangare na iyaka tare da ƙasa makwabciya ayyukan da Brigadier Janar Iro Umaru gwamnan Doso ya yi Allah yi. A da mun yaƙi masu safarar waɗanda suke tsallaka iyaka da goro, amma a yanzu ba goro ne suke safara ba, makamai ne harsassai man fetur, safarar miyagun ƙwayoyi duka waɗanda aka kama mutane yankin ne, abinda ba bisa ƙa'ida ba ba aka hana ya kamata a tsaye da shi. shugaba Arsep brigadier janar amadu didili ya yi kira ga matasa da su ba da haɗin kai tare da jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro Duka wakilan al'umma da matasa na zagayen gaya har zuwa Libori sun ɗauki aniyar samar da zaman lafiya da kuma yaƙar shiga cikin sha'anin ta'addanci. Al'umma za su yi aiki tare da hukumomin gargajiya da na bariki da kuma jami'an tsaro. a cewar Sidi Muhammad shugaban zauren matasa na ƙasa. Matasa sun yi imani da ƙalubalen tsaro kuma sun ɗauki niyyar kawo gudunmuwarsu domin tsaron al'ummarsu. Matasa a zahirin gaskiya su ne abin yake shafa kuma su ne sahun gaba a fannin ta'addanci. Mun gane ba mu da wata ƙasa don haka a matsayinmu na matasa ba za a haɗa baki da mu ba ana yin barazana don kada ƙasarmu ta zauna lafiya. Saboda matasa su ne ƙashin bayan zaman lafiya nauyinmu ne kuma za mu tabbatar da shi. ayarin ya zagaya a wannan mako a dukkan ƙananan hukumomi na jihar gaya zagayen da ya zo daidai da bikin ranar tunawa da ajiye makamai ta sallar concord Yanzu kuma sai mu na wasannin motsa jiki tare da mamman ada. A kwallon kafa kuma Mena Kade tana cikin tattara 'yan wasanta a cibiyar fasa'ar kwallon kafa ta Penifut a ranar Laraba 24 ga watan Afrilu. Mena Udiset ta fafata da isn Nijelek a wasanta na biyu na sada zumunta a cewar kungiyar kwallon kafa ta kasa 'Yan wasan Muhammadu Basharu da aka fi sani da Arizona sun rasa wasansu da ci ɗaya da banza. Wannan kwamfala tana cikin tsarin shirye-shiryen sakamakon gasar da za a yi ta ifuwa e zone b da za a yi ta daga ranar 15 zuwa 28 ga watan mayan shekara ta 2024 a accra a kasar ghana a nan muka zo ƙarshen labaranmu na yau abokai matasa sai kuma gobe in mun sake haduwa don wasu sabbin labaran daga nan zance muku mu huta lafiya.